Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau 26 ga watan Nuwamba, jiya Talabi Musa Kwankwaso ya buɗe ofis a unguwar Gwagwalada da ke birnin tarayyar Abuja, inda maga al'umma maza da mata sun yi cincirindo. nuna goyon bayan su ga wannan mashahurin ɗan takara kuma adali mutumin kirki mai amana wato injiniya da tarabi'in musa kwangus jam'iyyar nnpp tana ta samun karbuwa ba ma arewacin najeriya ba har kudancin najeriya zuwa da inda injiniya tarabi'in musa kongos zai je sai al'umma sun fito sun yi cincirin domin tarwarsa saboda mutum ne wanda ya yi an gani kuma da mai kama ake kota to allah ubangiji ya tabbatar da nasara a wannan jam'iyya ta mutu NPP sannan kuma ajiya 'yan takarkar na jam'iyyar NPP reshen jihar kano sun ziyarci injiniya tare musa hungwasa gidansa ke birnin tarayya abuja inda ka tattauna wasu batutuwa domin samo bakin zaren da za a bi a samu nasara a jam'iyyar nnpp daga sama har ƙasa to allah ubangiji ya riko da hannun jagoran nan namu injiniyar da tarabi musa kwankwaso madugun ɗariƙar kwankwasiya ta duk duniya kuma alhamdulillah muna jin daɗi idan ma suka ce a zaɓi cancanta sabida in da ake a zaɓi cancanta to ko ɗan adawa su injiniya Turai Musa Kwankwaso ya fi wannan wanda yake so ɗin cancanta ɗin shi kansa ya fi ya fi Ati ya fi Bola Tinubu ya fi Peter Obi kuma insha Allah shi zai yi nasara a zaɓen 2023 kuma zai ba wa maraɗa mamaki insha Allah zai yi winin da ƙura'a mafi rinjaye insha Allah so muke ya samu ƙuri'u miliyoyi yadda a tari ba za a taɓa samun waɗan takara ko kuma a ce ba a taɓa samun waɗan takara da ya winin da irin wannan miliyoyin ƙuri'un ba insha Allah ku dai ku ci gaba da Allah dan annabi da ba mu gudunmawa ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa mun gwada da kallon TV channel ta mu ta Marukan Kusiya TV.